Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkamu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce wanda ni marubucin wannan littafi ke kawo muku. Kada manta a karatu na baya mun tsaya inda Armat da kakansa da kuma zaki eh, shata suka gamu da sharrin wannan halittu da ake kira da 'yan ruwa. Faɗa ya dawo sabo hankali a hankali 'yan ruwan suka fara karuwa sai da suka kai su biyar kwatsam sai ga wani a cikin jirgin kafin kowa ya an gare ya tafi hannun shata sun fara keke kaka yana kokarin cizon shata shi kuma shata yana kokarin kwacewa ana haka wani ya ƙara bayyana a ƙasan jirgin ya fara kokarin ɗaga su sama ya kifar da su gashi har yanzu ko ɗaya ba su kashe ba har ma ya juya ya kalli zaikid wanda ya girgiza masa kai to farfesa idan ban yi amfani da na girinki ba ta yaya kake so mu gama da wannan abu ba a'a armad za ki da girgiza kai muna da ajiya a ciki kuma ba na so su bata maka duniya me zai hana ka gwada saifa albarzak dukkansu suna magana da ƙarfi ne saboda hatsaniyar da ke faruwa a gefensu a wannan lokaci armad ya bi shawarar kakansa saifa albarzak ta bayyana a lokacin ta samu hannun wanda yake faɗa da shata ta tsinke shi amma wani abin haushi kafin hannun ya je ƙasa wani hannun ya bayyana su goma suka rufe faru albarzak a yayin da wasu goma kuma suka shiga cikin jirgin ga kuma wasu sun kewaye su tuni arma daidai na kokarin karawa jirgin gudu ya kuma miƙe shi ma ya shiga cikin faɗa a muka tsaya a wancan karatun yanzu za mu ɗora ba jimawa suka tsaya cak ba sa gaba ba sa baya kawai fafatawa ake yi a zahiri dukansu babu wanda bai fi ƙarfin 'yan ruwan ba amma kuma sun fi su yawa nesa ba kusa ba ga kuma rashin jin sara da ka sare su da sun haɗe sun dawo da abin da ka sare babu wani abu da yake yi masu illa babu wata fasaha da take yi masu illa minti biyar da fara faɗan suka kifar da jirgin dolen su arma da suka tashi sama kan iska za ka yi tunanin sun sha tun da dai sun hau kan iska kuma 'yan ruwan nan ba su da fifiki. amma ina nan take sai 'yan ruwan suka tashi sama suka bi su aka kuma ci gaba da fafata kai ka ce wanda suke iya tafiya akan iska ko kuma masu fifiki. a wani lokaci bayan kowa ya ji jiki Ahmad ya kira wani girinkin sai kuma fara aika wannan halittu cikin duniyarsa ba tare da ya nemi shawarar Zakid ba. Shi kansa Zakid kai ya ɗau zafi ko kula bai yi ba, sai da suka ga sun fara raguwa sannan suka lura da abin da ke faruwa tuni aikin gama ya riga ya gama Ahmad ya aike da guda biyar ciki kafin minti guda ya ƙara aikewa da wasu biyar ɗin ko da ‘yan ruwan suka fuskanci armadi ne matsalar su sai suka rabu da su zaki suka kuma rufan masa to dama da haka Ahmad yake su a lokacin ya samu ya yi musu ɗauka ɗaya lokaci guda ya jefa guda goma ciki kafin ka ce kobo babu kowa a wajen sai su kaɗai. 'Yan ruwa sun gama, 'yan ruwa sun gama da babbar fasaha irin wadda ta shallake tunaninsu da kuma duk wani sharrinsu. Zakir da Shata suka ɗaga jirgin suka kuma dawo da shi kan hanya. Har ma ya kirawo da lasimin kaban zishu aka ci gaba da tafiya. 'Yan ruwan ba su ba, amma kuma a banza. Duk wanda ya matso sai dai kaga ya ɓace babu shi babu alamansa babu wanda ya san inda ya tafi sai mu aboci wannan fasaha kafin wani lokaci Ahmad ya manta da adadin 'yan ruwan da ya jefa ciki daga ƙarshe da 'yan ruwan suka tabbatar da cewa lallai an fi ƙarfinsu saboda haka suka koma gefe suna bin su da gudu suna jira ko za su samu wata damar su kawo musu hari ko su samu abincin kalaci agare su armati suka iso sashi na farko na ikotora 'yan ruwa suna biye da su amma kuma sun kasa musu komai har yanzu Zaki da bai ce komai ba akan tura 'yan ruwan cikin duniyar da girinki da armadi yi, shi ma armadi bai tayar da maganar ba shi kuwa ta kawai gode wa armadi yayi akan ceto su da yi, domin dai a ganin sa babu wata hanya da za su iya tserewa wannan abubuwa idan ba da abin fasa armadi ba Lalle ba a banza mutane suke gujewa hawa bango ba a sashen ekwator Suna zuwa bakin gaɓa Harmad ya buɗe kofar duniyarsa ya yi ƙoƙarin fito da abubuwan da ya cilla ciki. Abin mamaki babu abin da ya fito. Ya ƙara buɗe ƙofar ya kuma ƙara mata girma ko za su fito amma a banza. Ya ɗan leƙa ciki ko zai hango su amma bai ga komai ba. Aƙalla dai ba ƙasar ba Armad ya san ya jefa hamsin zuwa ɗari ciki saboda haka babu zancen a ce ba sa ciki ko kuma dukkansu sun bici. bari kawai ya shiga da kansa ya duba ya yunkura zai faɗa ciki zakir ya yi sauri ya rike hannunsa yana girgiza masa kai a'a kada ka shiga armar ya haɗe da cikin mamaki wani dalili ne zai saka kakan nasa yana shiga cikin duniyar bayan da ɗan tunani armar ya haƙura ya koma ya zauna zakir shi ma gefe ya koma ya zauna ya kuma tangwashe ƙafa Idan su a rufe bai kula da wasu gungun ma'aikatan tsaro sanye da fararen kaya ba suna kallon su shata da armad sun hango ma'aikatan amma babu wanda ya yi kokarin yin wani abu a cikin su a nasu bangaren su ma ma'aikatan kawai tsayawa suka yi baki a wankama suna kallon su kamar wanda suka ga fatalwa su armad suka tako harkan kasa inda ma'aikatan suke tsaye shugaban ma'aikatan ya yi ta maza ya tsaya a gabansu kai ta kuka biyo ya tambaya shata ya juya ya nuna masa bangon ruwan da ɗan yatsa idanun wannan mutumi suka zaro kamar za su fito ta kan bango kuka biyo a'a a'a ƙarya ne ban yadda ba a lokacin idanun armad da ya kalla ya sa nan take ya rufe bakinsa ya kuma daina magana baya buƙatar ƙarin bayani a zuciyarsa ya samu wani aminci da wata nutsuwa na cewa lallai ta kan bango wannan mutane suka biyo saboda haka lallai ba shi da wani ƙarfi da zai iya yi a kansu zuciyarsa ta riga ta karya ku tsaya cak a inda kuki. armad ya faɗa murya ƙasa-ƙasa bai damu ba ko su ji ko kada su ji umarni ne kawai ya saukan musu nan take suka tsaya ƙiƙam ba su da ikon yin motsi har su armad suka zo suka wuce inda suke ba tare da wani a cikin ya daga dan yatsa ba wannan ma'aikata su aka naɗa domin su hana mutane wucewa ta wannan guri sama da shekaru goma kenan suna aiki a wannan waje amma ko mutum ɗaya ba su taɓa gani ba dama dai abu ne sananne duk wanda aka turo wannan waje to fa kamar an turo shi ne kawai ya zo ya huta babu wani mai hankali da zai biyo ta kan bango domin wai ya zo sashi na farko har gwanda ka haƙura ka ci gaba da rayuwa inda kake ko kuma dai komai tsada kofa ya ci wanda ka biya in dai a sashen ikwatora kake kai ko a wajen sashen ikwatora kada a manta taimakon ururi ne yasa jirage suke iya hawa kan bango su yi tafiya lafiya idan ba a manta ba a lokutan ƙarshen shekara lokutan da dul ururi ya kai janye kariyarsa a duka wannan lokuta za ka ga safara ba ta yiwa a kan bango an ce hatta dodo da ke kan ruwan dal'udu da suke yi wa aiki to kaga kenan sashen ekwatora da ba shi da ururu babu wata kariya da za su samu duk wanda ya hau to ba sai abin da ya gani domin babu wanda zai kare shi wani abu da ya firgita wannan ma'aikata shine an ce musu su tsaya kuma sun tsaya har yanzu ba san dalili ba kuma sun kasa bijirewa wannan umarni da aka ba su suna tsaye suna kallo ba tare da suna da wani iko a kan kafafunsu ba Zakid ya je karyo reshen bishiya ya kuma saƙa jirgin ruwa a jikin kowane reshe Zakid ya zana ɗalasumai na musamman cikin ƙanƙanin lokaci jirgi ya haɗu kai tsaye suka ƙara hawa kan ruwan bangon suka kuma yi sama sai a lokacin ma'aikatan suka dawo hayyacinsu da sauri suka fara jefansa armar da hare-hare amma tuni aikin gama ya riga ya gama kan kace kobo su armata sun ƙure a cikin gajimare ba ma sa iya hango su bayan sun yi nisa zakiri ya daki ruwan da hannunsa waɗanda ya da kaya dari gida biyu su armat suka shige ciki ruhin bangon ya yi ƙara ya tura su waje da sauri su ma suka ware ƙarfin ikonsa suka kuma danna ciki aka fara turereniya tsakanin ruhin wannan bango da ururu suka saka domin su hana mutane wucewa da kuma ƙarfin ikon su armad lalle su armad su ne za su yi nasara a wannan turereniya da ake kada dai amanta sashi na farko na ikotora yana saitin doron ƙasa na biyu suna ɓullewa za su tsinci kansu a doron ƙasa na biyu inda dul da yake mulki sannan a hankali suna tafiya suna dannawa ciki suna danne wannan ƙarfin ruhi da kuma ƙarfin iko da yake aiki har suka iso bakin gaba abu na farko da yi musu sallama shine katangar ƙarfi wadda ta raba doron ƙasa ta biyu da kuma na uku a yanzu wannan lokaci saman wannan katanga suke gani wanda a da ƙasanta suke gani saman katangar da ƙasanta ba shi da bambanci dukkansu kamar su ɗaya baƙin ƙarfe ne kawai su mulmulalle wanda ba shi da iyaka ba kuma shi da alamun karewa babu wanda ya taka kan wannan katanga a cikinsu domin dai dukkaninsa suna jin irin izzar da ke fita daga jikinsa kai tsaye suka tashi sama suka yi tafiya kan iska har suka iso daidai gabar inda doron ƙasa ya rufe ƙarfen wannan katanga sai a lokacin suka duro ƙasa a wannan lokaci Sa'armar armad sun iso wajen da suke son zuwa dama dai tun farko wannan waje shine wajen da suka sa a gaba domin su zo su ceto mahaifiyar armad wadda ta faɗa hannun ashura a ƙoƙarinta na hana su zuwa su cutar da armad daga gaban su gaɗan wata runduna ce ta Sadauka ya kalla dubu dukkansu azuba suke a ƙasa ba sa motsi duk inda ka duba kuma jini ne da takubba da kuma masu da silke a zuba a ƙasa ga dawaki sun riga mu gidan gaskiya tabbas an gwabza yaƙi a gurin nan 'yan sa'o'i kaɗan da suka wuce domin har yanzu ƙurar yaƙin ba ta lafa ba babban abin da ya bajan hankalinsa shi ne wasu sadaukai uku da ke zaune a kan gawar wakinsu na hira Armar da su zaki suka tsaya cak suna kallon wannan sadaukai. ganin su sadaukar sadaukan suka taso suka nufi inda suke shata ya zaro ga rayarsa cikin shiri Armar kuwa kawai murmushi ya fara ganin haka zakir ya tsaya ba tare da ya motsa ba wannan sadaukai uku suna karasuwa suka buɗe fuskokinsu rafiyan nazara ne wanda aka fi sani da yariman yashi ragowar mutum biyun kuma duk babu wanda armad bai taba gamuwa da shi ba akwai kwamanda jan doki da kuma kwamanda asifu ruwan bala'i wanda dukkansu babu wanda bai taka rawa ta musamman a yakin sarakunan jinzidal ba a lokacin suna cikin tawagar marigayi baba dalja mahaifin yariman yashi. armadu wilberforce in ji kwamanda asfu har yanzu kana sammai armad ya yi ɗan murmushi amma bai ba shi amsa ba can doki ko matsowa ya kusa da armad ya dafa kaɓararsa yana gyaɗa masa kai alamun jinjina armad ya kalli na zara kallo mai cike da tambaya armad ina ka tafi ne wata guda muna ta neman ka kana jin muryar na zara ka san sun nemi armada sun nemi armada har sun gaji da nema ba sa wilberforce yanzu wadda an ce ta aika ni wata guda armad ya kwashe daga abin da ya faru ya bayyana wa nazara sannan ya nemi ya ji abin da ya faru da sunusi da nostalgia domin da zuwa wannan lokaci armad bai san me ya faru ba labarin yana da tsayi in ji nazara amma dole mu yi sauri domin saura awa shida kacal su yanke wa mahaifiyarka hukunci sun gayyato duk wani mai biyayya ga ururu da ke rayuwa a doron ƙasashen ƙasa suna filin jiri suna jira filin jiri in ji arman saboda wannan ne lokaci na farko da ya ci suna na zara ya gyaɗa kai filin atisaye ne a cikin shalkwata a nan suke so a yi yaƙi wataƙila mu haɗu da sunusi a hanya ko kuma su riga mu zuwa yana magana ya juya ya nufa hanyar gari cikin sauri suka ranka kaya suka bi shi a baya akan hanyar su na zara ya fara bayyana wa armad abubuwan da suka faru da kuma yadda aka yi ya zo doron ƙasa ta biyu da kuma yadda al'amura suka kasance a wannan wata guda da armad bayanan ka san mun yi da kai zan je na tono wasu mayaka a makabartar garin mu ko in ji nazara armad ya gyaɗa kai nazara yana da shiri na dawo da martabar baba dalja a doron ƙasashen ƙasa a ce wannan zara baba dalja yana da wani amini wanda yake iya ɓoye mutane a kabari a zata sun mutu wannan amini nasa shine ya taimaka masa suka ɓoye wa samun shaƙan mutane a daular rafiya da ma wasu dauloli da ke doron ƙasashen ƙasa a cewa baba dalja duk abin da nazara yake nema wannan mutane da ke cikin kabarin za su bashi a wancan lokaci da armad suke magana da nazara bai san wane ne wannan mutumi da baba dalje yake kira da amini ba amma a yanzu bayan da tarihi ya bayyana a gare shi bayan duk abubuwan da da ya gaya masa ya gano cewa wannan mutumi fa ba wani bane illa babansa taidara dama an ce taidara shi ne ya saka baba dalja a harkar kasuwancin mai a wancan zamani muna zuwa muka tarar babu kowa a kabarin in ji nazara wani ya ɗebe su amma abin mamakin babu wanda ya san ɗalasimin da za a iya tashin na cikin kabarin sai ni kaɗai ta yaya wani zai je har ya ɗebe su waye ma ya san da su daga ni sai baba dalja a'a ba ka tunanin wanda ya ba baba dalja ɗalasimi tun farko shine ya zo ya tashe su in ji na nazari ya shiru yana tunani ito hakan za ta iya yiwuwa mutumin da ya bashi ɗalasimin zai iya dawowa ya tashe su amma ka manta abin ya faru ne tun a wancan zamani zai yi wuya a ce wanda suka yi wannan abu da baba dalza fa yana raye har yanzu yana nan a raye in ji armad a lokacin armad ya kwashe labarin tawagan matattu wanda aka wallafa shekaru daruruwa tun a wancan lokaci ya kuma gaya wa nazara a tsaya wai kana nufin mahaifinka da da shi ne ya ba baba dalza dalasimin da ya sa mutanen nan a kabari ma da gyaɗa kai lalle ya aminta cewa taidar shi ne ya ba wa baba dalza wannan dalasim to idan kuwa haka ne akwai damuwa ba ka tunanin akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin su ina na cikin kabarin suke yanzu idan taidar ne ya tashe su to me zai yi da su ko wani shirin yaƙin yake yi Eh, wannan su ne tambayoyin, in ji Ahmad. Amma da yanzu gaya min me ya faru da Nusi, ina su nostalgia, yaya aka yi har abin ya zama haka a cikin wata guda kacal da bana nan. A daidai lokacin da Nazare yake ƙoƙarin fara bayyana wa Ahmad abubuwan da suka faru, a daidai lokacin bari mu ajiye su Ahmad mu ɗan koma doron ƙasa ta biyu domin mu ga yadda shirye-shiryen yaƙi suke ci gaba da wakana. a cikin kurkukun da ke shalkwata ururu za mu ga tsaro ya ci gaba da karuwa babu kama hannun yaro katutan ɗakin kurkuku ne wanda aka haska da fitila a cibal ba. daga kusurwa ɗaya ta ɗakin wata mace ce durƙushe a kan gwiwoyinta da biyu a ɗaure suke da ankoki a wani yanayi irin na uba. an ban ta ta baya ta yadda babu wani kwakwaran motsi da za ta iya yi ba tare da ta cutar da kanta ba idan ka yi duba zuwa ɗaya ɓangaren ɗakin za ka ga ƙasusuwa ne zuba a ƙasa a jikin ankwa a daure ankwar ta, ta da ta ɗaure wannan ƙasusuwa ta daɗe su ma ƙasusuwan sun daɗe sun tsofe har sun fara zama gari kowaye mai wannan ƙasusuwan dai lallai a nan ya mutu a daure a cikin ankwa sannan kuma babu wanda ya yi ƙoƙarin kwance shi bayan ya mutu domin har yanzu ga ƙasusuwansa nan a daure a cikin ankwa rairayin cikin ɗakin ya yi duhu saboda tsananin daɗewa da kuma yawan ƙashushuwan da suka narke a cikinsa kana matsawa kusa za ka ji yanayin shekaru suna tashi lalle an ɗaure mutane da dama a cikin wannan ɗaki kafin zuwan wannan mata kuma idan ka lura za ka ga akwai wata ankwa a jikin ɗaya bangon wadda ita sabuwa ce za ka iya cewa ba a daɗe da kwance na jikin wannan ankwa ba wataƙila ma a nan zaki da ya zauna to babu dai wanda ya sani a wannan lokaci sai wanda suke cikin wannan kurkuku idan ko muka koma kan wannan mace za mu ganta sanye take da farar riga doguwa wadda ta yi baƙi sosai saboda gwagwarmaya kanta yana sunkuye yana kallon ƙasa sannan jikinta baya motsi ko kaɗan ta yadda idan ka lura ta yadda idan baka lura ba sai ka ce ta suma amma yadda ka san abin da ake cewa iza to lalle za ka san wannan mace a raye take domin kuwa izza ce take tashi a jikinta duk da ɗaurin da aka yi mata a daidai wannan lokaci suwaina ta iso bakin ɗakin ta tsaya a bayanta akwai ayari na sadaukai wanda suka rakota fahatima wilberforce in ji suwaina tana kallon matar da ke ɗauri matar ta yi shiru wata ba ta amsa ba fatima ta ƙara kwala mata kira ko da ta ji bata ba ta amsa ba sai ta fashe da dariya haha <laughs> ko kin yi kin haɗi zuciya kin mutu ne suwaina ta ƙara ƙarƙarewa da dariya kana ji ka san tana farin cikin abubuwan da za su faru kurkukun tana ɗaukar sautin muryarta tana ba shi amo ta yadda za ka jiyo shi daga wajaje masu nisa a cikin kurkuku ku shiga ku ɗauko min ita in ji suwaina to nan za mu dakata da wannan karatu na littafin magajin wilberforce littafi na hudu sai a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya